Tsaka mai wuya. Daga tafiyar Muhammadu Buhari, shugaban mu zuwa Ingila a rashin lafiyar da ya yi, muka ga canji dandana saboda tausayi irin na Yemi Usman ya kawo abubuwa wanda yake na ci gaban ƙasar da kuma an ga canjin a wannan lokacin. A sun banjo kusan gurɓata Najeriya ya yi bayan tafiyan Muhammadu Buhari shi da kansa zai zo ya durkusa ya ce ya bari. Siyo banjo? Sibanjo. Eh. yaro ne na zai je ne. ai ina akuya za ta je da kayan taiki ai wani abun sai irin su bola tulumbu kuma ko da babanmu ya ce yaro ne to ai dama su ake nema masu karamin shekaru to jama'a barkanku da wannan lokaci barkan mu da saduwa da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya duk da cewa tuni ahmed bola tinubu ya gama cin zabensa na fitar da gwani na dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai mulki a najeriya ta apc mun ga cewa ya kamata mu sake maido magana shida mataimakin shugaban kasa wato yemi banjo domin wannan abu ne da ya shafi kasashen yarba musamman a lagos inda ko bayan da aka zaɓi bola tinubu da akwai alamun cewa shi banjo din yana da magoya bayan wanda ba sakamakon da suka yi fatan samu kenan ba saboda muhimmancin waɗannan mutane biyu da kuma ganin cewa har yanzu akwai zaɓuɓɓuka a gaba wanda ita apc za ta so ta ci da kuma tasirinsu a harkokin siyasar yarbawa da na lagos muka ce bari mu gayyato sanannun masana siyasa na wannan bangare din domin su tattauna mana bambancin shi bola tinubu da shi yami ushi banjo din kan wannan ne wakilinmu hassan umar tambuwal da ke ibadan ya haɗa hancin alhaji muhammadu gagara sarkin fulanin ojo mai goyon bayan shi tinubu din da kuma alhaji nasiru yunusa wanda ke goyon bayan yami usi banjo malamai bismillah sunana muhammadu nasiru yunusa wanda nake a nan akoko maiko lagos kuma usa jagora na ƙungiyar yami farfesa yami banjo group me yasa ka zaɓi farfesa yami Usi Banjo a matsayin ɗan takararka to akwai abubuwa da yawa amma abu na farko mutum ne wanda yake mai biyayya mai haƙuri mai juriya wanda nake hango zai iya tafi da ƙasar nan matuƙar Allah ya shi wannan mulki saboda haka nake san shi to menene sunanka a sunana Alhaji Muhammadu Gagare sarkin Fulanin Ojo kuma ni ne leader na Arewa Community Ojo Local Government kuma ni ne mataimakin ciyaman na Arewa United Group arewa community legal state wane ne dan takarar ka a zaben shugaban kasa mai zuwa na dan takara na shine ahmed bola tulumbu shine dan takara na To me yasa ka ɗauki Ahmed Bola Tulumbu a matsayin zarumin ka ko ɗan ka? Gaskiya ne. Akwai baibaɗe da yawa wanda na so Bola Tulumbu da shi. Shi dai dottijo ne. Kuma na gani ba na ji ba ne. In wani abu ya taso a siyasa, ko 'yan siyasa za su yi wata gardama ko menene ko wajen zaɓe sai dab da za a yi wata masifa ko faɗa akan wannan zaɓen sai ya gayyaci mutane a matsayinsa na shugaba kuma ya sasanta kuma a zanna lafiya kowa ya tafiya na dariya to alhaji nasiru kaji sarkin fulani mai goyon bayan tinubu ya ce abin da yasa yake bin tinubu saboda yana da wata aƙida ta kwantar da duk wata tarzoma ta taso a tsakanin jama'a ka yarda da wannan to gaskiya ina da ɗan ja kaɗan don ya taɓa yi mun gani. To menene janka? Eh, ja na kaɗan akwai lokacin da ya taɓa zama gwamna a Lagos an ta samu matsaloli. To ka san masu mulki kuma kowa da yadda ka mulu da mulkin sa. Sai da aka ɗan tension ɗin ya yi zafi sannan ya sa baki ya magana kafin abubuwa su kwanta. Sarki Alhaji Nasiru na cewa ya yi an gani me za ce? Eh, to assalamu alaikum kai a matsayinka na mai furda da jama'a. Wai maganar Nasiru ta tabbatar da abin da na faɗa tun da farko. Yanzu in za mu kwana muna bayani alhairai da bola tulumbu yake da su ba za su kare ba don ko ni da nake ce maka ba jiyau ba ne ga nauni akwai lokacin da shugaban kasa ne ya tsaya a takarar ampp to a lokacin shi yana gwamna yana so ya koma na biyu daga nan su suna can rescos course su koya shi buhari mu kuma nan ya zo ojo zai jaddada taronsa na cewa zai koma a lokaci na biyu to mutanenmu yara daga nan sun ɗauki takuba da sanduna da wuƙaƙe suna cewa sai buhari su ba su san ma taro wannan da muke yi na edi ne ba a mutanen lagos sai suka zo wurin taron namu su ba su san ma cewa wannan taro na edi ne ba suka gansu da 'yan sanda da komi suka zo suka kama su suka sa su a Black Maria ina zuwa 'yan sanda suka ce yau ga shugaban su ya zo shi kenan gwamna yana zuwa aka kira ni aka kai ni gaban gwamna aka ce to ga abun da ya faru ga abun da ya faru amma shugaban su ya ce wasa suka zo sai ce gaskiya ne ai har gidana ma sun je sun yi irin wannan wasan Kamar shi gwamnati ne buke gwamna Bola Tinubu ya ce a gidansa ma a Marina mun je su mutane mu sun je sun yi wannan wasan saboda haka a sake su shikenan aka fito da su cikin Bulaki Mariya suka tafi saboda haka mutum ne wanda yake da tausayi kuma mutum ne mai hangen nesa kaga wannan in ba irinsa ba in wani ne sai yaran na sun je kurkuku me za ka ce a game da cewa an fi bola tinubu aikin alheri a jihar Legas? to wannan ai faɗa ne yayi wannan ba gaskiya ba ne ai bola tulumbu ana maganarsa a lagos state ai ba a magana wani cewa ga wani wanda ya aiki kai misali shi ne fa ana ta nuku-nuku da ya ce wane zo kai ya ba da dalilai shikenan sai a zo ya zama gwamna kaga ya tsaye da fashola babu wata hayaniya haka kuma ya dawo ya tsaye da ambodi kaga lokacin da ya tsaye da ambodi yana tsammani ambodi zai yi aiki irin yadda yake so ambodi lokacin da aka zo corona barau din nan da ake cikin matsala wahala ambodi yana baya jin shawara bai taimaka wa siyasa bai taimaka yan siyasa bai taimaka talakawa shi da kansa ya nemi dukiyarsa ba ta gwamnati ba kira mutane ya ware musu kowanne da buhu shinkafa da buhun saman bita da shuga da garin rogo da kudi. ya ce a je onikan stadium kowa ya je ya karba ni na je na karba ni ma saboda haka mutum ne mai alheri To waye a cikin shugaban mi ya bambanta waɗannan shugabanni biyu a game da ayyuka ko alheri? Akwai abubuwa da yawa da bambanta su. Shi Yami Usman ji mutum ne mai shiga talakawa wanda ni na da haka saboda ya zo na alaba kowa da kowa ke bin sa. A lokacin wannan abin da gwamnatin tarayya ta yi alkawari za a rika turawa mutane mutanen alaba ba su san ma da wannan batun ba sai da Allah ya kawo Yami Usman ju suka ta ganin alat su na 10,000 wasu ma har an ninka musu an ba su bayan wannan daga tafiyar Muhammadu Buhari shugaban kasar mu zuwa Ingila a rashin lafiyar da yayi muka ga canji dandanan saboda tausayi irin na Yemi Usman shi shugaban kasa rashin lafiya ta hana sayan abubuwa saboda kai yana tafiya ya ban mai kujere ba cikakken ikon ya rike kasa ya kawo abubuwa wanda yake na ci gaban kasa da kuma an ga canjin a wannan lokacin to me zaka ce game da wannan magana Alhaji Nasiru wannan magana Alhaji Nasiru shi bai fahimci yadda rayuwa take tafiya bane a sun banjo kusan gurɓata najeriya ya yi bayan tafiyan ba muhammadu buhari rashin lafiya akwai abin da shawarwari suka nuna cewa matsalolin da ake da su na boko haram da waɗansu 'yan ta'adda in ba a tsare boda ba za a rinka kawo makamai da bama bamin nan shi yasa zaman madu buhari ya ce a kule bodoji kuma aka kule Wasu eh, Banjo ya sa aka taho aka bude boda ai an faɗa cikin masarar da aka kawo an kawo makamai kazamai mun ji labari ko da yake ban gani da idona ba to kai ka yarda da bude bodar da Usman Banjo ya yi sanadin shigowa da makamai a Najeriya Usman Banjo bai bude boda ba shi baban nan bai fahimci yadda abin yake ba Ai masarar ma ba ta kasa aka kawo ta ba ta ruwa aka kawo ta eh da aka kawo ta domin kaji kuma aka kawo ta saboda a lokacin kajin saboda an tamu ta yi tsada masu gidajen kaji ba su iya sayan tamu idan suka bari kajin su za su mutu to da aka kawo kuma cikin ikon Allah sai ba su ansar ta sai an yi miji tamu ba a shigo da kaya ta ƙasa a goda ba ta ruwa aka shigo da goda ba ban na gabi fahimci abin bane to a tsakanin Tinubu da Osibanjo wane ne kuke tsammanin ko kake tsammanin jam'iyyar apc za ta tsayar a matsayin shugaban ƙasa a shekarar 2023 to ni ana tunanin in dai an zo wannan wurin primary election din ina ganin gwanina zai kwace delegate din nan kusan duka saboda ya zauna da mutane lafiya bai da abokan fada bai da ko ta wanda bangare a Najeriya bai da abokin fada kusan kowa na shi ne ne wane ne shine eh, farfesa yemi usubangi gwaninka zai kai banci a shekarar 2023 ya tsaya takarar shugaban kasar Najeriya ai malam wannan ai kaman ma miye tura suke cewa ya ci zaɓe ba hamayya wani fasko to saboda haka maganan ma wai ko zai kai bente ko wani abu ai an abun nan an wuce wannan lokacin duk abun da da jita-jitin da ake yi kowa mai hankali do ya san yanzu wannan ya wuce shi da kansa zai zo ya durkusa ya ce ya bari si banjo sin banjo eh. ai yaro ne ina zai je ne ai ina akuya za ta je da kayan taiki ai wani abun sai irin su bola tulumbu kai ina tabbatar maka fa ba ma wani abin nan ba in dai bola tulumbu ya hau kasan nan muna raye sai ka zo ka nemi ni ka ce abin da na faɗa insha Allah Allah ya tabbatar da shi ka yarda da Osibanji zai zo ya durka sama Bola Tinubu ya roƙe shi sannan ya sauka ya bar shi ya zarce shugaban ƙasar Najeriya. Kasan komai a hannun Allah yake amma dai ni a yadda nake tunani nake kuma roƙon Allah ba za a kai ga wannan matsayin ba kuma ko da baban ya ce yaro ne to ai dama sa ake nema masu karamin shekaru. saboda kwakwalwarsu na ja yanzu ne suke ga experience da suka samu na baya ga wanda suke samu yanzu ga wanda za su ƙara samu gaba masu ƙananan shekaru daga hamsin da bakwai zuwa sittin saboda ka irin irinsu dama mu muke nema kuma muke fatan Allah ya kawo mana su akan mulki. To a gaishe ku malamai idan Allah ya kai mu rana yau yau za mu kawo muku kashi na biyu na wannan muhara wanda daga cikin batutuwa da dama da za ku ji an tabo akwai har da tambayar da ake na cewa shin ya kamata tun farko ushe banjo ya kalubalanci shi tunubu butun na kowa san mai gidansa ne sannan kuma meye tasirin shekaru idan ana neman shugabannin kasa sannan kuma tsakanin bola tinubu da shi miyo shi banjo wane ne ya fi taimakon buhari da kuma apc wajen cin ƙuri'u mafi yawa na yarbawa a zaɓuɓɓukan da suka gabata yanzu a nan za mu tsaya a madadin su baƙin namu da kuma shi hassan umar da tambo wakilinmu na ibadan da ya shirya mana muhawarar aliyu masafan sakwato ne ke fatan mun bakun lami lafiya daga nan washington dc